السلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله تعالى da ya kaddara haduwan masu wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a shaikh abubakar imam kara allah cikin sa drama a wannan yammaci na biyar da wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya mun hada wannan masallaci a munasabar mutu tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wata ramadan wanda jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara fadin Allah ta'ala uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisaikum yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da tamanin da takwas fadin Allah ta'ala ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس فاتم الله كام كرمت جيدي مفسر جيدي سنه من دكتر دعاية جيدي أما كافم بتفسيري أقوي تنبوي كما راكا تنبوي أتفرقو وانا يتي mukan ga wasu mutane a bayan yayin sallama yace mukan ga wasu mutane a lokacin sallar ashan ba sa tsayawa su yi shafa'i da wutari a yi shafa'i da wutari da su sai su tashi su fita shin hakan ya inganta mun ji wasu malaman sun ce bai inganta ba a'a ba malamin da zai ce haka ba daidai ba ne abin da ya sa wutari shi ne ƙarshen sallah a dare da daddare so ake karfe sallah ka ta dare da mai da wutari muna ganewa to wani bayan ya yi ashan yana da niyyar cikin dare ya tashi sallolinsa a cikin dare da haka sai ƙin wuturi yanzu sai bayan ya yi sallarsa ta dare sannan sai ya wuturinsa muna gane ha kaga wannan daidai ne saboda la wutirani fil laila ba a yi wuturi guda biyu a cikin dare daya ka yi a masallaci lokacin shafa'i a lokacin tarawihi sannan kuma ka tashi cikin dare ma za ka yi sallah ka wuturi ba a yi wuturi daya ake yi to duk wanda kaga ya ya ya tashi ba a yi wuturi da shi ba to yana tunanin zai yi sallah ne cikin dare da kan ya gama sallolinsa a cikin dare sai mai sai ya wuturi saboda akwai maganganu guda uku game da sallar tarawih hadisin Aisha ya nuna raka'a goma sha da ake hadisin Aisha da Abdullahi ɗan Abbas wani ya nuna cewa raka'a sha uku ake yi wasu kuma malamin sun fahimci cewa faɗin min zala salama salatin laili matna matna sallar dare biyu biyu biyu suna ganin za ka yi iya inda da kaga dama muna gane na to kaga in wannan wasu ka ɗauka bayan an gama tarawih da su ba za su wuturi ba sai sun je gida sun tsare cikin dare sai su wuturi saboda wuturi ɗaya ake a cikin dare da haka wajen wanda wannan ba wai laifi ba Allah ta'ala ya kama da dace wannan kuma yace akwai wani bawan Allah mai yawan fushi da mutane ko yaya kaɗan ko yaya kaɗan yi mishi abu ba daidai ba za ga ya fushi ko ka sani ko baka sani ba shi dai zai yi fushi kuma yakan ɗauki tsawon lokaci idan ba kai kai masa magana ba har ya zama masa kamar ɗabi'a idan abin ya motsa masa haka kawai ma sai ya kama gaba da kai muna roƙo a yi kira gare shi ai shi kansa ya san ba daidai yake yi ba kuma shi sa ita rayuwa so ake ka san halin mutum in ka san halin mutum sai ka ji daɗin zama da shi in ka fahimci halin mutum yana yake ka ce a wani ai halinsa ne ba komai akwai mutumin da ko ya san fushi halinsa ne to tunda ka san fushi halinsa ne kuma yayi kai kai masa magana ma tunda manzala ta salama ya ce baya halatta mu kaurace wa juna sannan ya nuna adikin wanda ya fi alkhairi shine wanda ya fara yi dan uwansa magana ka sai sai ka fara mai sallama ka fara mai magana abu ya wuce amma shi kuma ya kamata ya daina yin fushi sosai saboda wani bawan Allah ya kama ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi min wasiya manzo Allah ya ce mai la dab ya kara ce mai yi min wasiya ya ce la dab ya kara ce yi min wasiya ya ce la dab kada kai fushi muna ganewa kuma ingantaccen hadisi cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laifin shadidu bi sur'a إنما الشديد الذي يملك نفسه inda al-ghadab mutumin da yau za a yi fada da shi ya kayar da wannan ya buga wannan manzo Allah ce wannan ba mai karfi bane wannan wawa ne da ganin ganin rigima ya da wannan ya da wannan ya da wannan ce jarumi shine wanda gashi yayi fushi amma sai ya mallaki fushin nasa ba zai je rigima ko tashin hankali ko gaba a kai nasa wannan bai da bai da fa'ida yana da kyau ya daina ku kuma da kuke zama da shi in kun ga ya kun san ta ne tun da halinsa ne ya za ku yi da shi sai dai ku yi haƙuri da shi ku yi juriya shi sa kullum addinin musulunci ke na mana murin ringa yin haƙuri har hadisin ingantacce sai ba wani abu da Allah zai ma kyautarsa da ya fi komai alkhairi sama da Allah ya ma kyauta haƙuri da juriya kuma annan ka kalma ke cewa almin almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahu khairun min almu'min alladhi la yukhalitu an-nas wala yadru ala adahu mu'minin da yake mu'amala da mutane yayi hakuri akan cutar wanda za su yi masa to ya fi mu'minin nan da zai koma gefe baya mu'amala da kowa balle ma ai masa abu balle ya yi hakuri ma'ana wanda zai mu'amala da mutane ya hakuri da su shine yafi Allah ta'ala ya kama da shi. tambayar mu ta karshe wannan yace ina maka fatan alkhairi menene matsayin siyayyar da za a yi kuɗi hannu daban idan turawa ne shi ma daban kuma duk abu ɗaya mana mutum ne zai siyar ma da takalmi sai ce idan tura mai za ka yi dubu biyar amma in kashi ne dubu uku da ɗari biyar ya halatta ko bai halatta ba na me yadda bai ba na gaskiya ne a gaskiya ya faɗa mana ni aka tambaya ni zan yi bayani ni ma zan yi bayanin abin da na karanta malamai sun faɗa ina da wani bahasi da na karanta sun yi magana akan bai'ata ne fil bai'a ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya da ya ƙarshe bayan sun faɗi dalilan da za su faɗa malaman za su faɗi dalilan da suka faɗa sai suka ce ya halatta a sai da abu ɗaya da farashi biyu amma da sharaɗi ɗaya wannan sharaɗi shine in mutum ya zo zai siya za ku yarjejeniya da shi shin kashi za ka bani ko kuma tura min za ka yi sai ya faɗi wanda zai yi sai ce ma a kuɗi zan baka sai ce kace mai kuɗin takalmi na dubu uku ne amma sai ce tura ma zan yi sai kace kuɗin takalmi na dubu hudu ne suka ce wannan babu laifi a ciki saboda ya danganta da wahalar da za a samu wajen mu'amalantar kuɗin da aka sai wannan kayan ne. a tare da cewa wannan mutumin yana da hali ya siyan ma da takalmi dubu uku in wani ya zai siyan mai dubu hudu ya yi laifi. ba laifi bane cin riba ba haramun ne duk ma zuwa cewa in ka siyo kaya ka ninka kuɗin sa wai riba ne ba riba ne wannan ba riba ne na sai wannan waya dubu goma na kasa ta a kasuwa na ce dubu ishirin zan siyar me riba a ciki ya rage na kan ga dama ka siya in ga dama ka bin mun kayata wannan ba riba ne kamar yadda yanzu ina da yanci wannan wayar ina ita da ita dubu goma da wannan ya zo na siyan mai dubu goma wani yana zuwa ta nace mai dubu sha biyar sai ce ya siya na ci riba kenan ba riba ba ne wannan riba ne kai me ya kamata da aka ce ma dubu sha biyar ka siya a dubu takwas zan siya daga nan sai a daidaita a dubu goma ko kuma ka tambayi farashin ta kafin ka zo kasuwa na ka dai abinda malaman suka ce shine inda yake haramun shine sai ka bari kun kulla ciniki da mutum akan naira dubu biyu sai ce ba na kan sama a tun da dubu biyu ne tun da tura mun za ka yi dubu uku to wannan ka cika ta haramu amma in farkon cinikin ku kun yi yarjejeniya cewa tura ma zan yi sai ce kuɗin kayana kaza kashi zan baka kuɗin kaya na kaza malaman ta ce in a wannan sharɗin aka yi babu laifi a ciki wallahu ta'ala alam sai Allah ta'ala yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال nan bayan Allah Ta baraka wata ta'ala ya yi mana bayanai akan hukunce-hukuncen azumi sai kuma Allah Ta baraka tabaraka ta'ala yake so ya yi mana bayani akan yadda za mu ci dukiyar junanmu ta hanyar da shari'a ta yi ita ibn ashur a cikin tafsirin sana'ar ta Hariruwar tanwir ya yi kokari ya kawo alaƙar wannan aya da kuma abin da yake da alaƙa da azumi da haka ba za ka fahimci wata alaƙa ba illa cewa duk mutumin da yake ibada yake son Allah ya karɓa to dole ne kuma ya zanto cewa yana cin halali kar ya zama yana cin haram ga hadisin muslim nan da manzala sai salama yace inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi Allah yace da manzanni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ku taron manzanni ku ci daga halattattun abubuwa daɗaɗa kuma ku yi aiki na gari Ka ganin Allah ya ce a ta halali ya gaya manzanni mumine kuma sai ya ayyuhal ladina amanu kulu min mara zafi razaqnakum ya ko da kuka yi imani ku ci daga tsarkakan abubuwa na halali wanda muka azurta ku mai ruwayar hadisi sun ma zakarar rajula daga nan manzan Allah sai ambaci wani mutum yusilu safar mutumin yana yin doguwar tafiya duk mutumin da yake matafi in yi addu'a Allah yana karba muna gane za ka yi tafiya daga nan zuwa Kano daga nan zuwa Jigawa daga nan zuwa Bauchi zuwa Kaduna zuwa Niger in a hanya kai addu'a Allah ba zai dama da addu'a ka ba Allah ne karba to kaga mutumin matafi bayan wannan ash'afa azbara kansa ma yi kura ya ci tukurkuɗe ka ga wato yana da kaskanci kenan don ana so za ka roƙi Allah ka zama kai kaskantacce ne a gaban Allah sannan ya muddu ya dai ila sama yana daga hannunsa zuwa sama manzo Allah ce duk wanda ya daga hannunsa ya roƙi Allah Allah yana jin kunya ya dawo da shi empty kaga da dalilin da yasa karba addu'a sai ya sannan ya kuli sannan yana cewa ya rabbi ya rabbi da wannan sunan ubangiji yake so ka kira shi in zaka roƙe shi ya ubangiji ya ubangiji gashi matafiyi gashi ya yi kata-kata muna gane ha sannan ga ya daga hannun sai na roƙon Allah sannan yana kiran Allah da ya rab muna gane ha amma sai manzo Allah ya ce wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil harami fa anna yustajabu la sai dai abincinsa haramun ne abin shan sa haramun ne tufafin sa haramun ne sannan asali ma an ciyar da shi ne da haram a islamiyya ana fassara wa guziya bil haram yi guduri da haram wannan kuskure daidai shi ne wa guziya bil haram an ciyar da shi da haram manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lahu sai ya amsa masa to shi sa anan Allah sai kawo mana cin halali dan mun yi ibada mun yi azumi mun yi addu'a da Allah ya mana bayani a baya Allah ya karba muna gane ha sai Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bil batil ta hanyar rashin gaskiya bil batil ta hanyar rashin gaskiya ba ta hanyar da Allah ya halatta ba shi sa wani gurin yace la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima Allah ce kada ku ci ku ta hanyar ƙarya ta hanyar da ba hanyar gaskiya ba ba hanyar halali ba a watan ayar yace illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai wani kasuwanci ne da kulla shi akan yarjejeniya ko wani aiki to anan sai Allah ce kada ku ci dukiyar junanku ta hanyar ƙarya ma'ana ta hanyar da bai halatta ba wa tudlu biha ila al wannan alifin na wala akulu ana ɗauko shi a kai tsakanin wawun da ta'un ma'ana wala tujlu biha ila al kada ku rinka mika wannan dukiyoyin naku zuwa gaba zuwa ga masu hukunci an gana ka kaci dukiyar mutum ba ta hanyar gaskiya ba kuma an gana ka ɗauki dukiyar ka bayar a matsayin cin hanci don ka danna haƙƙin wani bayanan da malamai suke bayarwa a nan malam yace hada fil rajuli yakunu alayhi mal wa laysa alayhi fihi bayyina yake kamar mutum ne ya zama yana bin ka bashi amma bai da hujja cewa yana bin ka bashi amma shi ya san yana bin misali yanzu ka zo gidana na ɗauki dubu ɗari na baka babu shaida babu rubutu ran da na zo na ce ka bani kuɗi na waye shaida na babu ba za ka je kotu ka ce Allah ne shaidanka ka ba kotu ba ta karɓar shaida a matsayin wato Allah a matsayin shaida dan Allah bai tsara cewa shi ne zai za a ringa cewa ya zama shaida ba tunda in Allah in kace Allah ne shaida ka Allah ba fitowa zai yi bayani ba muna gane ha da haka ba za ka je kotu ka ce ai Allah ne shaida na ba eh Allah ne shaidanka ta hanyar zai saka ma a gidan duniya zai saka ma a gidan lahira amma kotu ta karɓi wannan ce hukunci da shi kotu ba za ta yi wannan ba to mutum ne yana bin ka dukiya amma ba ka da ba shi da hujjar da zai ce ma yana bin ka dukiya saboda ba a yi rubutu ba kuma bai kafa shaidu ba da haka duk lokacin da za ka yi kasuwanci da wani wannan dalilin da muke samu hausa mu ce ai akwai yarda tsakanin mu ba a yi ran da zan ce wannan sai da na kulla kasuwanci da wani amma sai ni kira makota na guda biyu na ce masu. wannan bawan Allah amini na ne mutumin kirki na ne na ce mai da kaya kaza ya tsaya akan farashi kaza na ce waɗannan makwabta na ne guda biyu muna zaman lafiya da su a gaban su da na ce mai shi kenan kawai ne tsohuwa ta zai sai ce tura mai akawun nan ba ya samun kuɗi na kaga in bai sa ba ina da shaida ko ban da shaida ina da shaida bai san shaida na sa ba amma ni na san shaida na sa to shi sa karfe yadda ka gina wata yarjejeniya da mutum wai ka ce wai ka da shi dan adam yana canjawa duk kudin da ka san ba za ka iya yafe mutum ba in kun ga za ku kulle yarjejeniyar bashi ko kasuwanci to ka sa shaida Allah ya ce wa ashidu idza tabaya'tum in za ku kasuwanci ku sa shaida in baka sa shaida bai cinye ma kudi kai ka saba Allah shi sa cinye ma kudi shi sa mu ka mu lauyoyi bari ga mu ka'idan lauyoyi in a harami kake limanci to bu ne da kai ba ba me da kai ba wai ka zo kanmu baka kuɗi mu sai mun yi da kai a ba wannan sai an rubuta Allah ya ce a rubuta zo a rubuta Allah ya ce a sa shaida zo a sa shaida in baka baka saba ma Allah da haka in mutum ya zo ya cinye ma kuɗi kai ka da sai dai idan ka san in ya cinye za ka iya ban masa to nan mutum ne kana bin sa kuɗi amma baka da hujjar da zaka ce gashi nan malam yace fayyajhadu mala wa yukhatimu ila al-hukami sai ya musa ce ni ba ka bi na kuɗi daga nan kaga za ka ci rigima kai ta zuwa ga alkali idan an kai ta zuwa ga alkali wa huwa ya anna al-haqqa alayhi tare da cewa ya kama bai da gaskiya wa huwa ya'lamu annahu asimun akilun harami kuma ya san ne zunubi ne haram zai cinye don dukiyar wani zai cinye amma tunda ba shaida ba hujja ya ce za a bulta to daga nan shine sai ɗauki kuɗi ya ba alƙali don a danna haƙƙin wannan to shine Allah ya ga wannan ma'ana ayar abin da suke hanawa na farko ta hana ka ci dukiyar ɗan uwanka ta hanyar rashin gaskiya mun gane wannan sannan ayar a lokaci na biyu ta hana dan mutum zai da hujjar da zai kafa ma akan haƙƙinsa ka ɗauki kuɗi ka ba wa alƙalai don su danne haƙƙinsa na mun gano nan to wannan aya ta hana kar ka ci hanyar da bata dace ba kar kuma ka aje gurin hukuma ka bayar da cin hanci kuma ayar tana hana mu bayar da cin hanci gaba daya wanda annabi sai kalama ya la'anci mai bayar da cin hanci da wanda aka bawa menene cin hanci cin hanci shine ka bayar da kuɗi a baka haƙƙin da baka cancanta ba misali wannan bawan Allah yana bi na dubu ɗari sai in je ba bawa alƙali dubu ashirin dan adan mai dubu ɗarin kaga an ba na haƙƙin da ban cancanta ba mun gane wannan amma ka bayar da wani kuɗi wanda haƙƙinka mai yawa ba zai fita ba saboda lalacewar ƙasa sai ka bayar da wannan sannan haƙƙinka zai fito wannan idan ya zama dole sai ka bayar sannan za a baka idan ya zama dole sai ka bayar sannan za a baka to ka bayar wannan ba cin hanci ka bayar ba zalunta ka ake misali ka yi kwangila kwangilar da kai ta naira miliyan 500 sai a ma approving na payment martin payment sun sai suka ce a'a su ba za su bayar da wannan kudin ba sai ka ba su wani abu a ciki lissai 500 kudin ka ne dubu miliyan ɗari biyar amma suka ce sai ka bayar da dubu ɗari biyar ko dubu ɗari ka ce a'a ni haƙƙi na zan karɓa suka ce a'a to shi kenan kuma ka tabbatar za su iya ma wasa da wannan haƙƙin naka to ka yi haƙuri ka ɗauki dubu ɗari biyar ɗin nan ka ba su sai ka karɓi kuɗin ka miliyan ɗari biyar dan in ba haka ba ɗari biyar ɗin za ka kai asarar miliyan ɗari biyar to wannan su sun zalunce ka sun karɓi cin hanci amma kai ba cin hanci ka bayar ba saboda ba wata hanyar da za ka bi in ba wannan ba kuma Allah ya ce fattakullaha mastata'tum muna gane kamar result a makaranta sai zai bayar da result ya zo ya sa mutane wata ka'ida sai an bashi kaza an baka bayar bai goga ma matsala sai ka bashi zalunci ne zalunci ne amma shi wanda ya karba bai karba halali ba haramun ya karba domin an dauke shi wannan aikin ana biyan sa me yasa zai zo ringa zaluntar bayan Allah kuma wannan corruption din shi lalata mana kasa duk wani abu da za a yi yanzu sai kaka cin shi ya shigo ko menene na farko dai an zalunci mutanen da suke yin aiki an ba su albashin da ba zai ishe su ba wannan shine matsala ta farko da ya kamata gwamnati ta gyara shine a bawa mutum albashin da zai ishe shi ya za ka sami mutumin da yake da iyali yana da mace daya da ya'ya uku ko hudu ko biyar ka ringa shi dubu arba'in dubu hamsin me zai siya da ita kamata ya bashi albashi sosai in ya cin anci kuma sai a ladabtar da shi to amma ba za a bashi ba shi kuma ba zai iya barin haƙƙin aikin ba don ya tsira da mutuncin sai zai kama wata ra'a sai ya zauna a nan shi ma da zaluntar mutane su na zama suna zalunci shi ma yana zalunci kaga rayuwa ba za ta albarka ba ba za ta albarka ba kowa azzalimi ne shugaba yayi shugaban kasa governor commissioner waye duka ya yi zalunci a tattara kuɗin mutane da haka malamin makaranta ma da mai aikin revenue da mai aikin ɗan sanda da mai aikin kaza shi ma sai zo da cutar na ƙasa da shi hatta yan nefa wannan da kake gani idan ka ɗauki kuɗin ka ka ba su ba su ba to ba za su sa a gurin ba da yawan su ba ta sa sai dai mutum kawai ya bar shi a sai ya ce fa ne a gidansa to wata fa aka cike rayuwa shi sa ga Allah ya hana abu to ka tsaya kai nazari sosai za ga yadda yake faruwa al'amari shi sa Allah ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas kada ku ringa bayar da dukiyar ku kuna mika ta zuwa ga masu hukunci dan ku cinye wani sashe na dukiyar mutane bil ithmi ta hanyar sabo wa antum ta'lamuna al halikuna shi sa inganta cikin bukhari da muslim daga ummu salama Allah ya kara mata yadda tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ma ana basharun ku sani ni ma fadan adam wa ma ya'tini al-khasm masu rigima za su zo gurina abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shi ma dan adam ne yana da duk waɗansu irin abubuwa da dan adam yake da su yana da su amma ba daidai yake da sauran dan adam ba to da haka yace masu rigima na iya zuwa gurina fala'alla ba'dahum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd zai iya yiwa daya ya fi zaƙin baki wajen bayar da hujja sama da ɗayan mutane biyu ne sun zo da rigima gabansa a matsayinsa na alkali to ɗaya zai iya fin zaƙin baki da kauɗi da bayanin da za a ɗauka shi ne yake da gaskiya fa akubela manzo zala ce ce sai yi hukunci a gare shi shi ya zama shi ya nasara muna gane ha man qadaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda suka zo guri na ƙara in ji annabi wasallam sai ya fi zaƙin baki ya fi yin bayani sai na fuskanci kamar shi ne yake da hujja sai na ce shi ne da gaskiya na ɗauki haƙƙin musulmi na bashi fa inna ma hiya fit'atun minan nar to sani yanki ne na wuta ne yanko mata falyahmilha aw liyadharha ko dai ya karba ko ya aji ko ya ɗauka ko ya bari amma dai ya sani ni tunda na yi aiki ne akan hujja dama ko tana magana ne akan hujja shi ta so da mutane da busan kotu ba sai zuwa sanga ta alƙalai a jalamai ne ba zan ce ba a jalamai ba amma so da yawa so da yawa ba zalunci ake bi ba ita kotu ba gaskiya take bi ba hujja take bi Allah ya sa mun gani ita kotu ba gaskiya take bi ba dan ba san gaskiya ba dan ba a gaban ta akai ba dan haka ba yadda za kotu ta san gaskiya ni da malam mun zo mun yi mu'amala ya biyo ni kuɗi dala gaban alƙali muka yi ta yaje gane gaskiyar shine ta a ba shi hujjar ga yadda aka yi muna gane a ba shi hujja ai kaza ya faru kaza ya faru mun taɓa yi wani case na kuɗi lokacin da za a bayar da kuɗin ta hanyar kamfani ne mai kamfanin zai karɓa na a'a sai dai a sa kuɗin ta accounting company in za a ba da receipt sai dai a ba da receipt kamfani in za a yi rubuta yarjejeniya a rubuta na kamfani sai ma karɓa maka riƙe kuɗi sai ka makale to in ka je kotu baka da waɗannan takardun sai ya za kotu ta gane cewa gaskiya ne za ta gane na ka rigima ta sun ka ta kamfani muka sa wa kuɗi takardar kamfani aka yarjejeniya rasit ɗin kamfani aka bamu na ka aka ce kamfani ya biya kuɗi me yasa aka ce kamfani biya kuɗi saboda wannan hujja amma da ba wata hujja ko ɗaya kamfani sai ba ba shi kuɗi ba sai za a yi kotu ta gane an ba kamfani kuɗi ko ba ba shi kuɗi ba to shi sa mutane abin da ba sa gane ita kotu ba gaskiya take bi ba hujja take bi hujja take bi yanzu suka ce albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara in ka zo kace kana da kuɗi a gurin mutum sai a ce kawo hujja in ba kawo hujja ba kai an gama da kai sai a koma kan sai yayi da da'awa a ka amma bai da hujja kai rantsi kun san yanzu ana rantsuwa kan karya da haka sai zai rantsi cewa ba ka musa shi kenan daga ranar magana ta mutu me yasa ita kotu ta fi wannan hadisin ne albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara zai iya tabbata cewa kana bin amma shi rashin tsoron Allah sai sa ya rantsi mun gane to shi sa annabi sallallahu alaihi shi ma dan adam ma'ana bai san gaibu ba tunda da ya san gaibu duk wanda ya zo mai bayani in na ƙarya ne zai ce a ƙarya kake saboda ba wanda ya san gaibu sai Allah qul la ya'lamu fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'ath muna gane ha to shi sa annabi salama ce ma ce ma za su iya zuwa gurina wani zai iya fin daɗin baki to mutum ya sani in ya daɗin bakin ɗauki haƙƙin wani na bashi ya sani wutar jahannama na bashi da wannan malamai suka ce idan alƙali hukunci ƙara ta zo gabansa ya yi istihadi gwargwadon ƙa'idoji na shari'a sai ya yanke hukunci to shi yana da ladan wannan istihadin da ya yi amma shi wannan da ya zo ya bayanin ƙarya a kotu tare da hujja ta ƙarya amma ta bayyana a matsayin ta gaskiya to shi kuma wannan shi ne yake da zunubi a ranar alkiyama muna gane shi sa al'imam ibn kafir Ya ce to wannan yana tabbatar ma da cewa hukuncin alkali baya mai da ƙarya gaskiya kamar yadda hukuncin alkali baya mai da gaskiya ƙarya shi dai yayi istihadin sa ne abin da yayi in yayi ne dan Allah zai samu lada in yana sana kuma je wani abu to shi kuma anan Allah zai ba shi gani amma dai hukuncin alkali ba zai mai da gaskiya ƙarya ba ba zai mai da ƙarya gaskiya ba saboda alkali shi hujja kawai yake jiki Allah ya sa mun gane shi sa ce qatada ibnu da'ama as-sadusi yake cewa i'lam ka sani yabna adam ya kai ɗan adam anna qada al-qadi cewa hukuncin alkali la yuhillu laka harama la yuhillu laka haraman baya halatta ma abin da yake haram mana haƙƙin ɗan uwanka da yake haramun ne akan kaje kaci kuma ka zo kai rantsuwa ko kai ba da hujjar da aka ɗauka gaskiya ne wannan bai halatta ma abin da kaci ba za ka biya a ranar kiyama shi sa gwandan gaje ko ta kai gaskiya shi sa Allah ce kunu qawwami da su shahada a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin muna gane wala yuhib wala wa? laka batila kuma ba zai ba zai kuma ba zai tabbatar ma da ƙarya a matsayin gaskiya ba don alƙali ya hukunci ya ce kai ne da gaskiya to ba lalle bane ka zama kai ne da gaskiya sai in ka zama har gurin Allah kai ne da gaskiya muna gane ha قال لك على da dami sai على ايش؟ yi يسألونك عن الأهلية وهي مواقف وليس أن ولكن نعم. من اشترى وأهل من sunan anan Allah ta baraka ta'ala yana so mana bayani game da bindirin wata. Har roƙi hadisi duk da bai inganta ba, yana cikiya zuwa ga mu'afi ibn jabal cewa wasu daga cikin sahabbai sun tambaya annabi nan salama ya aka yi wata baya fitowa kamar rana shi wata sai dai fito ɗan kaɗan yana girma yana girma har ya cika daga nan ya tara guwa ya tara guwa kuma har ya ɓuya wanda ita kuma rana kawai da girman ta suke fitowa ta faɗi da girman ta muna gane ha mana suna tambaya game da waɗannan abubuwa shine Allah ya ce ka anil ahilla suna tambaya ka game da jinjirayen wata dan al ahilla jam'i ne na hilal al hilal kuma shine jinjirin wata mana tambayar da ce ya yake fitowa karami ya zama babba muna ganewa ya kuma baya kuya gaba ɗaya sai kaɗan kaɗan da irin waɗannan tambayoyi sai Allah ce to suna tambaye ka game da jinjirin mata kun da ya musu ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hiya mawaqitu linna shi jinjirin mata abin da yasa yake fitowa kaɗan bayan ya fito kaɗan daga nan kuma sai koma fitowa da yawa to saboda wannan lokuta ne yana nuna musu lokuta ne saboda amfanuwar mutane muna gane yana nuna musu lokuta ne saboda amfanuwar mutane da wannan lokutan saboda amfanuwar mutane da wannan lokutan wal sannan kuma dan su san an wato wata dan ya nuna musu da tantance lokacin aikin hajji mana wata yana fitowa ya faɗi yana kaza ya yi kaza don me don mutane su samu lokuta domin amfanuwarsu bayan wannan kuma don ya zanto cewa wato ya nuna musu su na wato na hajji lokacin hajji sai Allah ya ce walaita albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha baya daga cikin aikin nagarta ku ringa shigowa gidanku ta baya ta me wannan yake nufi albara ibn azib ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana cewa wato laraba sun kasance idan sun yi harama da aikin hajji a zamanin jahiliya in dai mutum ya yi harama da aikin hajji a zamanin jahiliya to in har yadda da gidansa ko da wani dalili zai sa ya dawo to ba zai dawo ta kofa ba sai dai ya hauro ta bayan katanga saboda suna ganin haramun ne bayan ka yi harama da aikin hajji ka shigo gidanka ta kofa wannan a jahiliya haka ke gani da haka sai dai ga mutum ya yi tsalle ya kare katanga ya duru in zai fita ma ya fita bayan katanga har sai ya je wannan aikin ya dawo muna gane wannan a wani hadisin da ke cikin bukari da muslim daga shirya albara yake cewa mutanen madina sun kasance idan sun je aikin hajji sun dawo to ba sa shigowa gidansu ta ƙofa sai dai su hauro ta katanga da aka sai wani babban Allah daga cikin mutanen Madina ya je aikin hajji da ya je aikin hajji ya dawo sai ya shigo ta kofa yana ta shigowa ta kofa sai suka fara zundansa suka fara zundansa ai yayi ba daidai ba ai yayi ba daidai ba to shine sai Allah ya tokar da wannan gaba ta wannan ayar walaysa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha baya daga cikin aikin nagarta ku ringa zauke wa gidaje ta baya saboda su a tunaninsu aiki ne na nagarta kuma ko yanzu a cikin al'adunmu da yawa akwai abin da za ga mutane sun dauka addini yanzu kama azumin watan tsofi daga sallar tsofi wani ya dauka addini ne ga tsoho an takura masa ya yi azumin rajab ya yi na sha'aban ne na ramadan wanda anan muka karanta cewa tsoho azumin ramadan ma in ba zai iya bai daina ciyar ko ba haka bane amma ta ga ce ma ga watan azumin tsofaffi ga na kallon tsofaffi ga kuma na dugari kuma duka gaba ɗaya azumi ake a jere tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin wata cikakke yana azumi in ba watan ramadan watan da manzon Allah yake azumtan mafi yawan sa shine sha'ban in ce mafi yawa kaga zai fara daga sha shida sha bakwai sha takwas amma shi ma annabi wasallam baya azumtar ka duka muna gane shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama baya azumtar wannan watan duka shi sa duk abin da ba addini bane ko mutane sun dauka addini ne ajiye mutane shi ake bala ya aiki shi ba kaga su wannan sun dauka addini ne in kai harama da aikin haji ba za ka shigo gida ta kofa ba sai shigo ta baya in ka je aikin haji ka dawo dawowarka ba za ka shiga ta kofa ba sai dai ka shigo ta baya amma Allah sai ya rubuta wannan yace walaykal birru bi an ta'til buyuta min dhuhuriha ba aikin nagarta bane ka ringa shigo gida ta baya ta bayan katanga wannan ba aikin nagarta bane wannan al'ada ce mara kyau amma ba inda Allah ya hana dan ya harama da aikin hajji a ce ba za ka shiga gidanka ta kofa ba ba inda Allah ya hana in ka dawo daga aikin hajji ba za ka shiga gidanka ta kofa ba ina fatan mun gane wannan ya kamu zuwa ga gabar hadisin bukhari da ya fitar da shi a cikin kitabul aimani wan nuzul kamar yadda abu dawud shi ma ya fitar da shi a cikin kitabul aiman wal nuzul haka ibnu madi ya fitar da shi a cikin kitabul kafarat daga abdullahi dan abbas بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وترانا من ذن الله ينا خطبة ينا خطبة مزلتي إذ هو برجل قائم في الشمس كو سيد أنا متن يهد إيها أتكرانا أتين fasala fasala an cikin zalati me yasa wancan yake tsaye a rana fakalu sai suka ce huwa abu isra'il ai sunansa abu isra'il nazara an ya kuma wala ya ku'uda ba kance yayi cewa zai bautata wa Allah ta hanyar tsayuwa ba zai taba zama ba wala yastazilla sannan ba zai shiga inuwa ba wala yatakallam sannan ba zai magana ba wa yasum kuma yana azumi a tare da haka wannan ita ce ibadar da yake zai zai tsaya tsaye ba zai zauna ba ba zai shiga inuwa ba ba zai yi magana ba kuma yana azumi kaga wannan yana sai punishin kansa an yi azumi inuwa ya kamata ya samu in da hali to manzo Allah yana jin ya faɗi wannan ya ji abubuwan da ya faɗa wanda Allah bai ce ai ba fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ya ce muruhu ko umarce shi fal yatakallam yayi magana dan ba abota tawa Allah da shi ba abu da ta Allah da shiru kawai ki shiru ba ka bude ta Allah ba a yi wannan wani yastabil sannan ya shiga inuwa dan ba a da ta wa Allah da zama a rana da tsayuwa a rana wani ya ƙa'ud kuma ya zauna don ba inda Allah ce ka tsaya kyam tsawon lokaci wannan ibada ne a sai dai a cikin sallah ne amma sai manzo Allah ta sallama yake cewa wal yutimma sauma amma azumi da ya dauka ya cika shi saboda mai shi azumi addini ne amma tsayuwa kin shiga inuwa kin zama kin yin magana wannan ba inda Allah ya cika musu mai da haka kai ka wata wata rana kawai ka je filin ka tsaya tsaye ka ce ba tsaye nan tsaya Allah bauta nake ba zan zauna ba ba zan shiga inuwa ba sannan ba zan yi magana ba muna gana to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam me yake kawai yayi shine azumi amma sauran abubuwan ya yi su yi a abedai ba saboda ba addini ba ne shi sa ita ibada in dai ibada ce za ga Allah ne yake ayi annabi sallama ya koyar da ita dan haka ka bi umarnin Allah sannan za ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ibada da kaga ba wannan a ciki karka ne yanzu sha biyar ga watan sha'aban a kotu sallah da ake yi kai kana jin sallar ka san ba Allah ne koyar ba wai raka'a ɗari kulhu wallahu dubu raka ɗari ba in kai raka ɗari da kano za ka muru ba raka ɗari ulguwar lahu dubu to ta inda ake gane addini shi ba addini inda in mutane so ke fi addini babu rigima a addini me yasa kowa ya ji akwai Allah haka ne ku ba haka ba ko ya yi ƙur'ani daga wajen Allah yake ta hanyar mala'ika jibrilu ta hanyar manzan Allah ta salama zuwa gare mu sannan wanda Allah yake bayanin yadda za a aiki da wannan alƙur'ani shine wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun to tunda haka ne in dai zaka yi addini ya zama yana qur'ani in ka dauko daga qur'ani kuma sai ka tambaye yaya manzan Allah ya koyar to da haka ake yin addini amma wani mutum zai ce ma kawai abu kaza addini bane kawai ka yi na mana gane ha kaga dai yadda aka da wannan isra'il kaga yadda aka da wannan isra'il manzala ta salama ya ce mai ya zauna ya shiga inuwa ya yi magana amma ya cika azuminsa saboda me saboda azumi addini ne to shi ma wannan sai aka rubuta musu cewa to ba addini bane muna gane ha ba addini bane ba addini bane kawai mutum ya je ya ce zai ringa shigo gida ta baya to wannan ba addini ba ne ka ringa shigo gida ta baya wannan ba addini ba ne shi ne walaisal birru bi an biyuta min zuhuriha sai ce walakinnal birra man ittaqa cikakken mai yin aikin nagarta manittaka shi ne wanda ya ji tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar yin aiki da umarnin Allah da kuma hannuwa daga hane-hanen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine zama sai Allah ya ce wa'tul buyuta min abwabiha ku ringa zai kewa gida ta kofar gida ta kofofin gida ta nan za ku shiga kofar da aka sace shiga gida to ta nan za ku ringa shiga shine abin da Allah yake ku yi amma haurowa ta katanga da sunan an yi harama da aikin hajji ko an da daga aikin hajji wannan ba addini bane sai ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna domin ku rabauta a ranar alkiyama ma'ana ku bi dokokin Allah sai ku rabauta a ranar alkiyama Allah ya samu bi dokokinsa nan Allah daga nan Allah ta baraka sai yake so ya shiryar da mu yadda za mu yaƙi abokan gabanmu tunda sun yaƙe mu sun fitar da mu daga cikin gidajenmu sai Allah ya ce wa katilu fi sabilillah ku yi yaƙi domin daga hanyar Allah mana ku yaƙi a hanyar Allah su za ku yaƙa alladina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙa ku mana wanda suka yaƙe ku kuma ku yaƙe su wanda asali a musulunci fa'afu ne wasfahu ku yi afuwa ku yi rangwame amma bayan an zo madina kuma to nan kuma in sun yaƙe ku za ku yaƙe su muna gane ha shine Allah ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yi yaki a hanyar Allah dan daga dan daga hanyar Allah wa za ku yaqa alladhina yuqatilunakum waɗanda suke yakar ku malin an ce wannan tahyijun ne wa igra'un bil a'da'i alladhina himmatuhum qitalul islam wa ahli wannan zaburarwa ne domin a yaƙi kafiran da kullum masu shine su yaƙi addinin musulunci kuma za ku yaƙe su ne kama yuqatilunakum kamar yadda suke yaƙa ku an antum kuma ku yaƙe su kama ƙala ta'ala wa mushriki mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. mana ku yaƙi mu kafirai gaba ɗaya kamar yadda suke yaƙa ku gaba ɗaya amma sai Allah ya ce wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci in za ku yaƙi kada ku ƙetare iyaka domin yaƙi yana da ƙa'idojinsa na farko dai ba za ku yaƙi ba sai idan al'amarin yaƙin ya kama muna gane ha sannan idan kun je yaƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu waɗansu abubuwa malam ya yace abinda ake nufi katilu fi sabilillahi wala ta'tadu fi dhalik ku yaƙi a hanyar Allah amma kada ku yi ta'addanci a cikin yin haka ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلى wannan zai iya shiga Allah ya hana a yi musula manzan Allah ya hana a yi musula ne bayan kun kashe mutum kuma yi gunduwa gunduwa kansa daban al'aurarsa daban hannunsa daban kafarsa daban kafirai suna yi musulmi wannan kisan ne irin kisan da aka yi wa hamza na hamza to mu a musulunci ba ma yin wannan dan musulmi ba dan addaba ne. muna ganewa wal bulun kada ku saci gayan ganima wa qatlin nisa'i wa tibyani kada ku kashe mata kada ku kashe kananan yara kada ku kashe tsofi kada ku kashe malaman addinai kada ku kashe kada ku kashe musu dabbobi kada ku sare musu bishiyoyi duk wannan in kun yi shi kun yi ta'addanci shi sa Allah ce wala ta'tadu kada ku yi ta'addanci kada ku ketare iyaka shi sa inganta a cikin sai muslim daga buraida yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqul manzala ta salama ya kasance yana faɗi idan zai tura rundunar yaƙi in za a fita yaƙi sai ce ugzu fi sabilillah ku yi yaƙi domin daga kalmar Allah qatilu man kafara billah ku yaƙi duk wanda ya kafirce wa Allah wala ta gullu kada ku gululi ma'ana kada ku ɗauki kayan ganima amma kana nabiyyin an yaghul wa man yablu menene ya'ti bima ganna yawmal qiyamah an hana bululi sata kayan ganima kada ku yi wannan shi ma ta'addanci ne wala tumaffilu kada ku yi musla bayan kun kashe kafiri ku cire nan part ɗin daban a jikinsa nan part ɗin daban a jikinsa nan part da ba a sa wannan shi ma an hana wala taqtulul walida wala ashabus sawami kada ku kashe kananan yara kada ku kashe kuma wato malaman yahuda da nasarawa da suke zama a cikin ɗakin su na ibada suna ibada kada ku yi wannan addinin musulunci ya hana wannan saboda addini ne na adalci wannan ya sa inganta cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda abdullahi dan umar ya ce وجدت امرأة في بعض المغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقصولة yace na ga wata mata a wani yaƙi da muka je tare da manzon Allah sallama an kashe matar fa an kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i wa tibyan daga nan sai manzon Allah sallama ya hana a kashe <coughs> mata kuma ya hana a kashe kananan yara na a fagen daga haramun ne kashe wannan shi sa nan malam sai ce walamma kana al-jihadu fihi ishaqun nufusi wa qatlur rijali tun da yaƙi ya kasance akwai tirere da kuma kashe maza baha ta'ala sai Allah ya tunatar ala anna ma hum mustamiluna alaihi min al-kufri Allah na so na kafircin ya fi cika amma dai abin da zamu dauka a wannan ayar da Allah ce wala ta'tadu shine waɗannan laifukan duka kada a yi kada a yi musula kada a saci kayan ganima kada a kashe mata kada a kashe yara kada a kashe masu ibadar yahudawa kada a kashe musu dabbobi kada a kona musu gari duk wannan haram shine ma'anar wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul muqtadin lalle Allah baya son mutanen da suke ƙetare iyaka ka'ida duk abin da za ka yi ka yi gwargwadon abin da aka yi ma shi sa ka'idar rayuwa in dan adam ya ma abu ka gaba za ka rama ba kai masa gwargwadon yadda ya ma wadda za ku sayyi'atin sayyi'atun mithluha za ka yi gwargwadon yadda بلاغة za ka ثلاث da shi حيث من حيث والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإن قاتلوهم نعم جهروا فإن الله غفور رحيم. نعم الله تعالى بيان أكن ياجي. يتي وقتلوهم حيث فكبتموهم. يا إيسو كافرين أدئن لكم كتاميس. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ku fitar da su daga cikin gari kamar yadda suka fitar da ku daga cikin garin makka ku kore su kamar yadda suka kore ku wal fitnatu ashaddu min al qatl fitnar kafircin da suke yi to ta fi tsananin laifi sama da yaƙarsu da za ku sama da kashe su da za ku yi sai Allah ya ce wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kada ku yaƙe su a daidai masallacin harami don wannan guri ne mai alfarma hatta yuqatilukum fi har sai in sun yake ku a wurin in sun yaƙe ku za ku yaƙe su fa in qatalukum faqatuluhum in har suka yake ku a wannan guri na masallacin harabi kuma ku yaƙe su kadhalika jazaa'ul kafirin kamar haka ne sakamakon dukkan wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala fa in tahu amma idan sun daina yakar taku to kuma sai ku daina yakar su kuma fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala gafurun mai gafara ne rahimun mai jin ɗai ne subhanahu wa ta'ala idan mun kalli wannan ayar ta gaya mana yadda za mu yaƙe su duk inda muka same su daga lokacin da aka yi izini za mu yaƙe su za mu fitar da su daga cikin gida kamar yadda suka fitar da mu daga cikin gari dan sun fitar da sahabbai daga cikin garuruwan su sai Allah ce wal fitnatu ashaddu min al qatl wani da tambaya ce an ce ayyaki ayyaki akwai damuwa a ciki sai aka ce to fitina ta shirkar da suke ciki da sanya wa Allah kishiya to zunubin da ke kan wannan hatsarin da ke kan wannan ya fi wanda yake akan da aka ce a yaƙe su a kashe su muna gane sai Allah bayar da ƙa'ida ce wala tuqatiluhum inda al masjidil haram kada ku yaƙe su a daidai masallacin harami hatta yuqatilukum fihi har sai sun yaƙe ku a cikin sa qira'ar hamda da kitai wala taqtuluhum inda al-masjid al-haram hatta yaqtulukum fi fa in qatalukum faqatuluhum wannan qira'ar hamda da kitai kenan to da Allah tabaraka wa ta'ala yace wala wala wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi malamai suka ce anan akwai magana guda biyu magana ta farko in sun ce wannan ayar mansukhiya ce mansukhiya wasu ma sun ce muhkama ce muna gane ha mujahid ibn jabar at-tabi ce wannan ayar muhkama ce daga nan ya ce wala yajuzu qitalu qitalu ahadin fil masjid al-haram illa ba'da an yuqatil yace baya halatta a yaƙi wani a daidai masallacin harami sai dai in shi ne ya fara yaƙa da aka aya tana nan a hukuncanta haka ne ƙa'ida malam yace wa bihi qala ta'awuz da wannan magana ta abdullahi dan abbas ta mujahid da wannan magana ta mujahid ita ma tsawus ibn kaisan ya faɗa wa huwa alladhi yaktabihi nassul aya kuma shine abin da aya take nufi ba za ku yaƙe su a daidai masallacin harami ba har sai in sun yaƙe ku in sun yaƙe ku za ku yaƙe su har yanzu wannan shine hukuncin ina ba ta mun gane wannan shine fahimtar su har ma suna kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna Allah inna hadha albalada harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wannan gari na Makka Allah ya sanya shi ne alfarma tun ranar da Allah ya halitta sammai da kasai fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama da kai garin yana zama mai alfarma da alfarmar Allah har zuwa ranar tashin alkiyama laka ba za a yaki a ciki ba wala yahillu illa sa'atan min nahar ma'ana ba yadda a yaki a ciki ba manzala ta salama kaɗai aka halatta wa lokacin fatu makka ko lokacin sulhu da biya yaƙi a gurin a daidai wannan lokacin muna fata mun gane amma wasu cikin malamai suka ce a'a kamar wani malami da ake kira ibn khuwaizimandar ibn khuwaizimandar haka sune shi yake ibn khuwaizimandar yake cewa wannan ayar mansuha ce an shafe ta menene hujja ce li annal ijma'a kad takarrara domin an samu ijma'i bi anna aduwan law istawla ala makkah da a ce makiya za su su mamaye garin makka wa kana sai suka ce za mu yaƙe ku za kuma hana ku yin aikin hajji kuma ba za mu bar wannan garin makka ba kaga ai wannan magana ce suka yi ba su yaƙi ba ba ya kaske ba magana kawai suka yi ibn qaizmandad yake cewa la wajaba qitalu to duk wanda yazo da wannan ya wajaba a yaƙe shi shi a wajensa ko da mutum zuwa yayi furici cewa zai ya hana in maka kaza zai hana su kaza to za a yaƙi wannan mutumin shi ko magana su mujahid shine sai mutane sun zo sun yaƙe ku a masallacin harami sannan za ku yaƙe su muna gane shine wala tuqatiluhum inda al-masjid al hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqatuluhum in ku sun yaƙe ku lalle ku yaƙe su kadhalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon mutanen da suka kasance kafirai ne kuma suke so su cutar da addinin Allah sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce fa'inin tahu idan mutane sun yi makura su kafiran sun daina ya ƙaku to shi kenan kuma ku daina ya ƙasu kuma fa'in Allah ga furu rahim lalle Allah ga furu mai gafara ne rahimu mai jin kai ne subhanahu wa ta'ala wannan ayar akwai ƙarin bayani da yawa a kanta idan Allah ta baraka wa ta'ala kai mu gobe abin da ya rage na ƙarin bayanin sa zan yi shi a cikin takaitaccen lokaci sannan sai mu dora daga inda muka tsaya abin da na fita zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh